amfani da wannan dama ne ni ga gaisuwa da kuma fatan alheri zuwa ga abokanai na nake gaida yan uwa da abokan arziki da ke Najeriya musamman ma a cikin birnin Kano zan yi amfani da wannan sabon shiri domin aika gaisuwa ta zuwa ga iyali na wato Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da saduwa a wani sabon shirin na filin zaɓi sanka da muke waso muku kai tsaye daga nan sashin Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Katin farko a shirin mun karɓo shi ne daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum Yahaya Abubakar Karfi Malumfashi a jihar Katsina tarayyar Najeriya. ya kuma buƙaci a gaida masa da Aminu Alhaji Bukari da Koro Jamhuriyar Nijar, yana gaida Hafizu Balarabe Gusau da kuma mai nasara a nasarawan funtuwa, yana gaida sanin shaga ƙofar ƙaura Katsina da Abubakar Lawal Abubakar Daura da Haƙilu Zamani Almajira Malumfashi, yana gaida ɗan Hajiya mai ‘yan kunna Abuja da Amina da Ibrahim Guga da kuma Nasiru Musa Gafa Sai Lawal Sani na kawu daura da mudassiru Sani birnin Kebbi sannan ya ce yana gaida Usaini Dangote Karasuwa. Daga ƙarshe yana gaida Sana'atu haya da ke garin Karfi. Da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya sai kati na gaba da na karɓo daga wajen Hassan Muhammad Binanci, unguwan magajin gari a Sokoto tarayyar Najeriya. Ya kuma buƙaci a gaida masa da Adamu Aliyu Amo Katsina. da sanin shaga ƙofar ƙaura katsina da uban ƙungiyar zaɓi sonka na ƙasa odita muhammadu gande faya sabis sokoto da hajiya mai kuɗi matar odita Jarar muhammadu gande faya sabis sokoto sai Lukman Malami mai hatsi bakin kotun kan wuri sakkwato da ango Usman Adamu Aleru da fatan dukkansa sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine Hassan Muhammad Binanci unguwar magajin gari a jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Kafin ku ji faifan da ke bisa inji sai na karanto gaisuwa da fatan alheri da na karɓo shi daga wajen Adamu Aliyu Ungulde, ƙaramar hukumar Dambuwa a jihar Borno tarayyar Najeriya. wanda ya buƙaci a gaida masa da Atom da Ciroma masu gyaran keke a garin Dambuwa, da Alhaji Shushaina Dambuwa, da kuma Malam Abba Abbas Dambuwa. Yana gaida barista Musa Abbas, da kuma Umar mai bukar Dambuwa, da kuma Bashir Muhammad Dambuwa. Yana gaida Kyari Alkali Maradona da Sade Sa'idu Daura, da Dr. Lawan Azir, sai Dr. Baba Ganin Azir. sai Ado ɗan Turaki Askira da Rilwanu Tijjani Askira. Yana gaida Umar Idris Askira da Abdu ɗan Buloka Askira da Sama'ila Idris Sale da Jibrin ɗan mai shanu da kuma Isiyaka Audu Maiduguri. Sai mu da birnin kyabi da Sabi'u mai manja gamawa da Hamisu Shehu gamawa da Kasim gamawa da Usman Mahuta da Baffa Bajuga da Injiniya Sama'ila Zagga. da Habib Central Market da kuma ni mai gabatarwa da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na CRI. Kai mun gode kwarai Adamu Aliyu Ungulle ƙaramar hukumar Dambuwa. Masu sauraro ga faifanmu na farko. Yeah. To madalla. Sannun ku da jimirin sauraron filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Yanzu haka katin da ke hannuna. Na karɓo shi ne daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum. Kuma shugaban masu sauraron CRI Hausa na jihar Sokoto tarayyar Najeriya wato shugaba Bello Abubakar Malam Gero ya kuma buƙaci a gaida masa da masu sauraron CRI na jihar Yobe baki ɗaya. Yana gaida masu sauraron CRI na jihar Kano baki ɗaya da masu sauraron CRI da ma 'yan ƙungiyar CRI in gaba ɗaya na Zaria da Kaduna. Yana gaida 'ya'yan ƙungiyar CRI na jihohin Nasarawa da Abuja da Gombe. Haka ma yana gaida dukkanin masu sauraron CRI Hausa na jamhuriyar Nijar da Chadi da Kamaru da Senegal. Ya ce ba zai manta da na jihohin Sokoto da Kebbi da Zamfara. tare da fatan duk suna lafiya. Mai gaishe su shine shugaba Bello Abubakar Malam Gero Sokoto, shugaban masu sauraron CRI Hausa na jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Sai kati na gaba da na karɓo shi daga wajen shi ma shugaban masu sauraron CRI na jihar Yobe tarayyar Najeriya wato Ali Buge Kiraji Gashuwa, ya kuma buƙaci a gaida masa da Hajiya Madangaidam da Malama Maimuna da Zainab da Gishiwa da Sarki iyalan Musa Yarima na Alhaji Barma Kiraji Gashuwa, unguwar lawa Musa Gashuwa. Yana gaida Hajiya Khadija da Hajiya Hauwa da Hajiya Zainab da kuma Rashida da Ikilima da Hafsa da Balkisu da Hajji Habiba, iyalan Alhaji Gambo mai magani. Zangon itace gashuwa, yana gaida Khadija da Malama Aisha da kuma Alhaji Abba da Amira da Momi da Musbahu iyalan Malam Yusuf Kiraji da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Ali Buge Kiraji Gashuwa, shugaban masu sauraron CRI a jihar Yobe tarayyar Najeriya. Kafin ku ji faifan da ke bisa injin sai na karanto gaisuwa da fatan alheri da na karɓo shi daga wajen wato Alhaji Yahaya Muhammad Maina Gwammaja a jihar Kano kuma shugaban masu sauraron CRI Hausa na jihar Jigawa. Ya kuma buƙaci a gaida masa da Malam Nuruddin Ibrahim Adam a jihar Kano da Sama'ila Lawal kofar mazugal a jihar Kano da Baballiya Salisu Wali kofar mazugal shi ma a jihar Kano. Yana gaida Majitaba Muhammad da kuma Nura Muhammad Gumel a jihar Jigawa. Yana gaida Mamman Mai Faci Gumel. Yana gaida Isiya garin Ganji a jihar Jigawa. Yana gaida ni mai gabatarwa Fatima Jibril nan CRI Hausa. Na gode kwarai Malam Yahaya ya ce yana kuma gaida sauran abokan aiki na da Bako da Bello da Bilkisu su ma a nan sashin Hausa. Ya ce kai yana ma gaida dukkan ma'aikatan sashin Hausa na CRI gaba ɗayansu maza da mata da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mun gode Malam Yahaya Muhammad Maina Gwammaja da wannan zumunci. Sai kati na gaba kafin ku ji faifan da ke bisa injin. da na karɓo shi daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum, wato Maryam Abubakar Kano, da ta buƙaci a gaida mata da Fatima Rulwani Fajal da Sokoto da Fatima Sade Sa'idu Daura Katsina da Halima Kasimu Sardaunan matasa a Sadda Sokoto da Zainab Sule Jigawa da kuma Fauziya Abubakar Jigawa da Ummu Abdullahi Zamfara da Hajiya Gambo Mamman Gusau a Zaria da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su ita ce Maryam Abubakar Kano. Masauraro ga faifan jirgi bisa injin. To Adalla. Kada ku gala kuna sauraron filin zaɓi sanka daga nan sashin Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen injiniya Sama'ila Zagga a jihar Kebbi tarayyar Najeriya. Ya kuma buƙaci a gaida masa da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa, sannan kuma yana gaida Umar Ibrahim Gwamba. da Malam Bello malamin makaranta Gwamba da kuma Bala na Kende mai kashe ma'i yana gaida Idrisu Kende Nepa, Kwasara da Sani Makeri Makerar Gaso Zakka. Yana gaida Alhaji Usman Yaro Gulma ya da ɗan Asabe mai fata ya da Malam Ango malamin makaranta ya da Alhaji Aminu Ɗinkin Jiga. Yana gaida Kabiru Abubakar Bulan Yaƙi Sakkwato da Sani Ashahura mai goro birnin Kebbi da Zaidu Bala Kofa sabuwar birnin Kebbi da dukkan ma'aikatan sashen Hausa. Da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya, mai gaishe su shine injiniya Sama'ila Zaga a jihar Kebbi, tarayyar Najeriya. Sai kati na gaba da na karɓo shi daga wajen Muhammad Awaisu kafin ta gamawa. unguwar Nasarawa a Gamawa jihar Bauchi tarayyar Najeriya ya kuma bukaci a gaida masa da Aminu ɗan Kaduna Amanawa da Matthew Garba a Kaduna da Mujassir Umar Tangaza da kuma Adam A. Adam Gashuwa. Yana gaida Sani Adamu da kuma Musa Muhammad Amale da Adamu Dan Mamu da kuma Muhammad Shafi'u. Yana gaida Shehu Abubakar gidan dan maye da kuma Ummi Aliyu Ahmad da Uratu Abubakar da Aisha Aliyu Namtari, sai Hassan Dogon Faci Batsari da kuma Sagir Musbahu Daura Dole da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum, wato Fatima matar Luwanu Fajar da Sakkwato a jihar Sakkwato tarayyar Najeriya wadda ta buƙaci a gaida mata da Halima Kasimu sardaunan matasa a Sadda Sakkwato. da Rashida Kasimu Fajaldu da kuma Fatima Sade Sa'idu Daura Katsina Tana gaida hajiya gamba mamman gusau zaria da Nafisa Ahmad Sokoto birnin Shehu. sai Halima Jimrau a muryar Amurka da kuma Jummai Ali Maiduguri ita ma a muryar Amurka. Da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin gocin lafiya masu sauraro ga faifan da ke bisa injin. zalla Kada ku shagala kuna sauraron filin zaɓi sanka daga nan sashin Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin da muke watso muku gaisuwa da fatan alheri daga wajen 'yan uwa da abokan arziki. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Fatima Muhammad Kiraji Gashuwa da ta buƙaci a gaida mata da Amira Usman Mewake Gashuwa da Kande da Humaira da Sa'adatu iyalan Malam Mustapha mai kayan miya a kasuwar Gashuwa. Tana kuma gaida Zainabu Abu da Aminu iyalan sakatare Alhaji Gambaringin Gashuwa. Tana gaida Maimuna da Amira da Hindu da Baba Bashir da Khalifa iyalan Malam Musa Girema Gashuwa. Tana kuma gaida Hajiya Fatima Alhaji Baba Gaidam Dambuwa Road Maiduguri da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Kafin ku ji faifan da ke bisa injin yanzu haka sai na karanto gaisuwa da fatan alheri da na karɓo shi daga wajen Sha'aibu Idris Kofar Fada Bulangu a jihar Jigawa tarayyar Najeriya da ya buƙaci a gaida masa da Alika Fayos da kuma Ukasha Abdulsalam Koko. Yana gaida sanin shaga kofar ƙaura Katsina da Ibrahim Sha'aibu Bulangu da Musa Sha'aibu Bulangu da kuma Usman Shitu Mahuta, sai Muhammad Nuruddin Ƙofar Fada Bulangu da Sani Dino Udubo. Da fatan dukkansu sun ji kuma suna nan cikin ƙoshin lafiya, mai gaishe su shine Sha'aibu Idris Ƙofar Fada Bulangu, jihar Jigawa, tarayyar Najeriya, masu sauraro ga faifan da ke bisa injin. madalla. Kati na gaba na haɗin gwiwa ne da na karɓo shi daga wajen malam malam mai zanen hula gololo da na Madina Yahaya kar Senegal da kuma Mahmud Lamido Damsa a Kamaru. Da suka buƙaci a gaida musu da Muhammad Sani Gazas Cinade da Muhammad Awaisu Kafinta Gamawa da shugaba Bello Abubakar Malam Gero Sokoto da Suleiman SKT Ungurere. sannan suka ce a gaida musu da abubakar ladan jimeta da isa yaro mai buga botin gashiwa da mustapha mai kayan miya gashiwa daga ƙarshe suka ce a gaida musu da buba mai goro gashiwa. da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya masu gaishe su su ne malam malam mai zanen hula gwalolo da na madina ya haya da kar senegal da kuma mahmud lamido damsa a jamhuriyar kamaru Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Buhari Umar Dange jihar Sokoto tarayyar Najeriya da ya buƙaci a gaida masa da likita bokan turai Rilwani Fajar Dange da iyalansa da kuma Sade Sa'idu Daura Katsina da Ibrahim Sanusi mazaunin garin Suleja Abuja da Kabiru Umar Dange da sardaunan matasa a Sadda Kasimu Aliyu Sokoto yana kuma gaida Shehu mai kura dange da fatan kowa ya ji kuma yana nan cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine Buhari Umar dange a jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Kati na gaba yanzu haka na karɓo shi ne daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum wato Hassan Muhammad Binanci unguwar magajin gari a Sokoto jihar Sokoto tarayyar Najeriya. wanda ya buƙaci a gaida masa da sanin shaga ƙofar ƙaura Katsina da Muhammad Ahmad Idris Kabuga da Ali Adamu Jauro Kano da kuma Usman Shitu Mahuta. Yana gaida Comrade Murtala ST Sokoto da Husaini Muhammad Gwadaba Sokoto, yana gaida Anas Idris Gada Sokoto da Rilwanu Fajaldu Dange Shuni, yana gaida Lawal Ibrahim Shuni da Haladu Muhammad Musa Bajuga da Aliyu Muktar Umar Kwalli. da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Hassan Muhammad Binanci, unguwar makacin gari a Sokoto tarayyar Najeriya. Da wannan ne kuma muka kammala shirin namu na yau. Kamar kullum Jamila ce ta sada ni da kuɗi Fatima Inuwa Jibril na karanto muku kai tsaye daga nan birnin Bejin. Mu zama lafiya. شايفها احس تعرفني واعرفها احسها قريبة رغم اني انا اول مرة صادفها انا اول مرة صادفها